الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى بلوغ المرام wa za mu tashi kan hadisi na 215 ko da yake duk sun sha bamban lissafin ana bi sa'id an abi sa'id ko wa an abi sa'id an abi anhu khudri radiyallahu anhu alaihi النبي صلى الله عليه kulluha masjidun الأرض كلها مسجد wal المقبرة والحمام yace daga Abu Sa'id Al-Khudri Allah ta'ala ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce al'ardu ƙasa kulluha gaba ɗayanta masjidun wurin sallah ne wato masallaci ne zaka iya rikarsa a matsayin masallaci kai sallah a wajen koda babu gini dama masjid mimul mahal ne wannan masjid wurin sallah wurin da ake sujada a yi sallah kenan kaga sai ce illal makbarata wal hammam saboda kullu tana cikin alfazul umu ko to amma a nan tun da a ce ba ya kawo istisna'in ba da shi kenan ya zama hatta makabartan ma za a yi sujada to amma sai ya kawo istisna'i na wayannan wurare yace ce illal makabarata wal hammam sai dai makabarta da kuma wurin banɗaki inda ake wanka banɗakin wanka shine ba za a yi sallah a cikinsa a ciki ba sai ce rawahu tirmizi wa lahu illatun amma hadisi yana da illa inji hafiz ibn hajar annan ne ya faɗa yana da illa illa shine irsal cewa hadithin ruwaya mursalan amma kuma akwai wasu shawahid da aka tabbatar da ingancin hadisin rawa hadisi ne sahi ya inganta domin an illanta da irsal ne amma shi irsal din laysa bi illatin takdahu fi hadith hadisin ya tabbata hatta shi ibn hajar ma a cikin littafinsa talhisul habir ya ya kawo a cikin juz'in farko ya zo akwai wannan hadisin kuma yayi magana a kansa da kuma maganganun malamai da su inganta shi hatta irin su ibn taymiya da wasu su da yawa sun inganta hadisin saboda wasu shawahid saboda ka hadisi ne sahih cewa ko ina wurin sallah ne in banda makbara da hammam وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع سبع مواطن ومواطن wannan hadisin ibn umar radiyallahu anhu ma ya ce kala a wasu nuskokin za su ce ibn amru amma na ku duba wanda ya kawo ibn amru kuskure ne ibn amru ya ce kala na hannabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana an yi salla fi sab'i mawatina ya hana a yi salla a wurare guda bakwai almazbala juji wato bola kenan inda ake zuba shara shi an hana yin sallah nan ba a so a yi sallah saboda akwai kazanta wajen wal majzara da mayanka shine mahauto mahauta ake cewa ah, kwata kwata mahauta shine inda ake sayarwa go duk shine ah, mm. mahauta mahauci mahauta ta amma dai kwatar shi ne gama garin karma kwatar ba shi ne kawai da na wajen fawon wajen fawon kenan ko <laughs> eh, to wannan shine almajizara wato kwata kenan wal makbara saboda kaga wajen akwai jini akwai menene sauransu abubuwa wal makbara da kuma makabarta wa a tariq da tsakiyar hanya hanya da ake wucewa saboda ka zo kana sallah nan ko ka shiga hakkin mutane kuma za a dinga shige a gaban ka haka bai kamata ka zo abin nan ba sai ce ah, wa ma'ad wal hammam da ban daki wurin wanka wa ma'ad ibili da madurkusan raƙuma inda suka je in suka yi kiwo aka dawo daga kiwo inda suke kwana kamar turkensu shi ne eh? ba garke ba shi turken wurin da suke durkusa su kwanta in sun dawo daga kiwo kamar da shanu ma suna da shi da kananan dabbobi eh, su ana cewa marabit almarabitu wannan kuma ma'atina ma'atan jam'i ne na ma'atan madurkusan raƙuma sai ce wa fauka zahari baitin da kuma saman ɗakin Allah ba za a saman a yi sallah ba an hana saboda su ake a fuskanci kabar don kawo sama kuma yana ka fuskanta ke ga <laughs> gani rawahu tirmizi tirmizi rawaito hadisin nan wa da'afahu kuma ya da'afa hadisin hadisin ifi ne malamai gaba ɗaya sun inga da'afa ruwayan hadisi ne ifi duk sun da'afa shi an gani ibnu adi imamu saji imam zahabi ahmad bin eh, ahmad shakir albani duk sun da'afa wannan ruwaya an gane ko shi albani ya da'afa shi cikin da'ifu a tirmidhi hadisi ne suka ce da'iful isnad isnadin sa da'ifi ne li yash li su'i hifdhi ahadu ruwatihi shine zaid ibn jabira zaidu ibn jabirata mm, al-ansari shine da ifi eh, sai ulhif saboda haka hadisin da wannan lafazin haka a jere bai tabbata ba amma akwai hadisai ɗaya ku da suka nuna cewa ba za a yi sallah wuraren ba kamar ma'atunan ibil ba a sallah wajen ba hadisi a hana amma madukusan kananan dabbobi kamar da kuma shanu su babu laifi a yin sallah wajen amma na na raƙuma an hana inda ba kusan raƙuma ba za a yi sallah wajen ba a gani na'am wa an abi marthadin al-ghanawi radiyallahu anhu <clears throat> qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila al-qubur kada ku yi sallah zuwa ga kaburbura wato kar ku fuskanci kaburbura kuna sallah wala ta su alaiha kuma kar ku rinka zama kan kabari rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi ne sahihi daga na muslim an hana yin sallah fuskanci kabari in zaka yi sallah kada zama kabari na gaban ka ko kuma mutum ya je magabata ya zauna kan kabari ko ya taka kabari din yana sani idan bai san cewa kabarin ne a wajen ba kaga wannan kuma ba za ka mashi shi da rashin sani ba amma yana sani to yayi laifi yana cikin manyan ayyukan laifi وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد إن دينكو يزو مسلاتي فلينظر يدوبا تاكلمنسا فإن رأى فينا عليه أذن إذن يغا واتو نجسا a jikin takalmansa au ƙazaran كو قزنتا sahu ya shafe ya goge shi ya share wannan kazantar da ya gani wal yusalli fihi ma kuma ya salla takalman shi to kun ga wannan yana daga cikin sunnar annabi yin sallar takalmi so kaga ko sau daya kamata ka gwada amma ba a masallaci ba da yanzu masallatan mu yanzu ba a ce za a yi sallar takalmi ka shiga cikin eh to a masallaci eh, a masallaci ok to ok eh sallan insha kenan a can ku kwana tabballe masu kokari <laughs> masu kokari kenan to ga shi wannan shi abu sa'id khudri ya ce sun yi sallah ne a makka a makka ne abin ya faru suka yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam to suna cikin sallah sai suka ga annabi da takalmin sa kafan shi dama suke sallan kowa kuma da takalman sa kafa suke yin sallah kasaru kawai sai suka ga ya cire takalma ana cikin sallan sai cire takalma a kafan shi sai tura su gefe da kafa nan kowa da ya ga haka kowa ya dinga cire na shi ma kaga yadda suke koyi su koyi kawai ba a binciken me hikima me ka kawai annabi ya shi kenan sai dai in shi ya hana cewa wannan khususiyarsa ce ba za a yi ba kawai suka yi ta yi kowa ya cire na shi ma to ne da aka gama sai ya ce mali malakun mali da hagan ko khala'atum ni'alakum me yasa kuka cire takalma sai suka ce ra'ayna ka khala'atan alaika fa khala'ana mun ga ka cire ne shine mu muka cire sai ta ai inni atani jibrilu fa qala bihi ma adhan ce ai ne jibrilu ne yazo ya gaya ya yace a takalman nawa akwai kazanta akwai najasa a jiki in cire to shi yasa uba na cire to sai annabi ya faɗi wannan hadisin cewa in mutum yazo zai yi sallah to ya duba takalmansa inda najasa a jiki ko na kazanta ya goge shi tukuna kafin ya kabbata sallah a cikin takalman shi ta gani an gane ko akhrajahu abu dawuda wa sahu ibnu khuzaimata ibnu khuzaima ya inganta shi hadisi ne sahihi ta gani sai ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu kala daga abu hurairah Allah ya kara masa dace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza wati'a ahadukumul adha idan ɗayanku ya taka kazanta wato najasa duk faihi da takalman shi ko hufinsa fatahuruhuma a tura tsarkinsu shi ne turbaya wato abinda zai tsarkake su turbaya mana ka goga a ƙasa kawai in ka goga takalmi a ƙasa kenan da ya goge a ƙasa kenan ya tsarkaka ba cewa aka sai ka ɗauko kana ta sunsunawa ba kawai ka goga ka goga ka tabbatar bisa ga dukan zato da ya fita shi kenan sai kai sallanka akhrajahu abu Dawud wa sahu ibn hibban ibn hibban ya fitar da ya inganta shi kuma hadisi ne sahih a gani sai ya ce wa an muawiya an karbo daga muawiya ibn al-hakam as-sulami radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace inna hadhihi sala haqiqa wannan sallah da kake gani la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas ba wani abu na maganan mutane da ke ingantuwa a cikinta inna ma huwa tasbihu kadai sallah tasbihi ake yi wa takbiru da kabbara wa qira'atul qur'an da karatun alqur'ani rawahu muslim muslim ya ruwaito shi shi muawiya a cikin wani dogon kissa ne wanda ya aika bai wasa ta je kiwo na dabbobinsa awaki ya ji ta je tana kiwo sai kirkeci ya cinye ya su dauke akuya guda ya dauke akuya guda ya tafi kaga ita buya za ta yi ta kokarin tsira da ranta ma in ba namiji ba namiji ma ai ba kowa ne zai daure har ya iya bin kirkeci ce zai kwato akuya ba to saboda haka da ta koma gida ya ga babu a daya ina yake kirkeci ya cinye kawai sai fushi ya dauke shi sai wanke ta da mari tana kuka baiwa baiwa ce ku yanga sace su dinga kuka to shine tausayi ya kama shi kuma bayan ya aikata sai kuma tausayi ya kama shi abin ya dame shi sai ya ce bari ya zo guna annabi ya fata ba me ya kamata yi don abin ya dame shi ya ce ai wannan ko namiji ne ma buya zai yi tsira da rashi da ita ta halaka wa kuma ya ɗaya halaka ba ka gani da shine ya zo gudun annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu suna sallah a lokacin an hana magana a cikin sallah to shi ne da ya zo shi sai shiga kabata shi ma ya shiga sallah to shi kenan ana cikin sallah sai wani daga cikin masu imamu cikin sabai sai dan taka kafan shi bai sani ba shi ne kalle shi ce kai ka taka kafa ka ba haka kana taka ne sai magana a cikin sallah din <laughs> tun daga kauye ya shigo daga kauye ne magazonin karkara ne ya shigo to shi ne, shi wannan mutum yake masa yake sakitu sakituhu cewa ba a magana yana cewa ya shiru da hannun shi aka, yana mashi aka ya shiru kenan kawai da yuba ya ga kamar mutane kallon su suke ya ce ma'alakum na ilayya ce kara kwabawa kuma <laughs> me yasa kuke kallo na eh ne mutane suna sai suka ta dukan cinyansu haka sakitu na har haka gama sallah shi na annabi ya kira shi shi ne yake gaya masa wannan magana ya ce ai wannan sallan layis lufiya shay'un fiya shay'un min kalamin nas inna ma hiya tasbihun wa takbirun wa qira'atul qur'an tasbihi kawai ake da karatun qur'ani da kabara ba a hira na mutane duk wata magana da zaka yi ba a fadanta ana to shine sai ce yace wallahi bai taba ganin malami iya koyarwa irin annabi ba bai tsangume shi ba bai masa kaza ba bai a kawai ya jawo shi cikin cikin natsuwa da kwanci hankali masa bayani ya ce nan gaba ka daina magana in ana sallah ba a magana kuma bai ce ya sake sallah ba tunda bai yi ne bai dauka an ana magana tunda da a farko ana yi sau da bai ce ya sake sallah shi ba eh muawiya ibn al-hakam as-sulami hmm. sai ce me wa an zaidi zaidi ibnu arkam radiyallahu anhu kala daga zaidu bin arkam Allah ya kara masa yadda yake cewa in kunna na ta kallamu fi salati mun kasance muna yin magana a cikin sallah ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi a farkon lokaci kenan yukallimu ahaduna sahibahu bi hajatihi ɗayan mu zai yi wa abokinsa magana da bukatarsa ya gaya masa bukatarsa misali ya shigo ya zama ya ce ana sallan zai ce Allah ne mun gama sallan za ka raka ni wuri kaza sai ce ai ba komi sai ai shi na a cigaba da sallah ba matsala a da ba a hana magana ba Ta gani kamar dawafi ne sallan a da ita ma kamar dawafi ne ana dawafi ana iya magana kai wanda da wanka ku yi magana haka ku abin nan shikenan kuna tsawafi kuma sannan ka ci gaba da zikiri da salati annabi da karatun Qur'ani da wanne inda bukatar kai magana sai kai magana da wani kusa da kai to sallah ma haka take da shine yace hatta nazala ta san da ayan nan ta sauka ta cikin suratul baqara hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli ku kiyaye su akan lokutan su ku yi sallah kamar yadda aka saukar da ita wa salatil wusta kuma ku kiyaye sallan wusta ita ce sallan la'asar kamar yadda ya tabbata hadisin bukhari cewa sallan wusta salatul wusta salatul asr sallan la'asar ce kamar ya zo hadisin ali bin abi talib wa ghayruhu wa qumu lillahi qanitina kuma ku tashi ku tsaya a cikin sallah kuna masu kankan da kai kuna masu shiru don qanitina an fassara shi da ma'ana guda uku kankan da kai yin shiru da kuma yin da'a ay eh, muti'in Allah wato so wannan ayar cewa wa qumu lillahi qanitina ita ce da ta sauka sai ya ce fa umirna bi sukuti aka umarce mu kuma da yin shiru a sallah mu daina magana wa nuhina anil kalam aka hana mu magana muttafaqun alaihi wa lafdu li muslim lafazin imam muslim shi ya shi ya kawo wannan lafazin haka ka gani sai eh, da shi muslim a tashi riwayan bai kawo ayar cikakkiya ba kawai shi cewa yi wa kumu lillahi qanit falamma nazalat wa kumu lillahi qanitina umirna bisukut haka ya kawo bai kawo cikakkiyar ayar ba so cikakkiyar ayar bukhari ne kawo ta wa an abi hurairata radiyallahu ta'ala an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه yace ah, daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tasbihu yin tasbihi lirrijali ga maza ne wa tasfiqu lin-nisa tasfiki kuma tafi ga mata waza da muslim fi sala muslim ya tashi ruwar ya kara a cikin sallah wato in wani abu ya faru a sallah sai a yi tasbihi ko liman ya yi wani abu haka sai a masa tasbihi ce subhanallah mata kuma mata ne suke bin sallah limamin su yayi abu ko limamin su ta yi abu sai su yi tafi suna mata ishara wani abu ya faru kenan su ba tasbihi za su yi ba sai dai su yi tafi ya akwai hikima wa an mutarrif ibn abdullah ibn shakhir an abihi daga babansa shine abdullah ibn shakhir shine sahabi din shi abdullah ibn shakhir mutarrif tabi'i ne ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yusalli na ga annabi yana yin sallah wa fi sadrihi azizun a cikin kirjinsa akwai gurnani ka azizil mirjali kaman irin gurnanin tukunya ko ka ce tafarfasa irin irin in ruwa na tafasa tukunya irin kulkulkulkul da yake zabalbalan nan to shine aziz kamar yadda tukunyan karfe shine mirjal yake tafarfasa da ruwa a cikin akan wuta haka zuciyarsa yana sallah saboda kuka da abin da nishi saboda tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan yana sallah sallallahu alaihi wasallam kaga yace min al-bukai saboda kuka kuka da yake yi akhrajahu al-khamsatu illa ibn majah ibn majah kadai shi bai ruwaito ba amma sauran sauran guda uku da imamu ahmad sun ruwaito wato abu dawud da nasa'i da tirmizi kenan da kuma ahmad su suka ruwaito hadisin banda ibn majah wasahu ibn hibban ibn hibban kuma ya inganta wannan hadisi kuma shi tirmuzin ma fa ba cikin sunan ɗinsa ya fitar cikin shama'il ne shama'il ka yana littafi dan juzu idan haka kamar haka shama'il muhammadiya a ciki ya fitar da hadisin sai ce wannan hadisi ne sahihi ba matsala a kansa eh mirjal tukunya irin tukunyan karfen nan ina mirjal alkidir wa an ali radhiyallahu anhu kala kana li min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madkhalan fa kuntu idha ataituhu wa huwa yusalli tanahnahali rawahu an-nasa'i wa ibn majah kaga da wani hadisin malikiya suka kafa hujja cewa wa tanahnuhu fi muktafar a gani amma hadisin da ifi ne sai dai mutum ya yi gyaran muryan kuma ba komi bai bata sallah ta nahnu ne gyaran murya to aliyu bin abi talib yake cewa ya kasance ina na kasance ina da wato mashiga guda biyu a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato ina shiga wajensa sau biyu ina da lokuta guda biyu da nake shiga wajensa wurin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin gida a gani fa kuntu idza ataituhu na kasance duk sanda nazo masa wa huwa yusalli inda yana sallah tanahna hali sai ya min gyaran murya eh <clears throat> haka gyaran murya shine atanahnu shine mai abin da yake wa tanahnuhu me yazi mai alabi me alari yace wa tanahnuhu muktafarun an yafi an gafarta yin gyaran murya a cikin sallah bai bata sallah amma wannan hadisin eh, da ifi ne da wannan lafazi din ya zo da lafazin sabbaha wanda ya zo da lafazin sabbahali to shine ya inganta sabbahali sai mun ta sai tasbihi subhanallah to mutum ya zo yana abin nan kana sallah kuma kana so ka sanar da shi cewa eh, kana sallah ba gyaran murya za ka yi ba sai ka yi tasbihi subhanallah da ya ji ka kace subhanallah kuma za ka faɗa ne subhanallah ya ji da ya ji subhanallah to ya san kana sallah kana ibada ga ya kamata a san wannan kenan eh <laughs> ba saba ba gyaran muryar ma wasu ba sa yi ma ba saba shi ma gyaran muryar ma in mutum ya zo ya abin nan ba zai iya gyaran muryar ma amma su masu malikiya sun ce mutum ya gyara murya babu komi ba sallasa tana nan na wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qult li bilal na ce da bilal inji ibn umar kaifa ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaruddu alaihim hina yusallimuna alai ya me kake gani yaya kake ganin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yake mayar musu da sallama lokacin da suka yi mai sallama wa huwa yusalli alhali yana sallah in sun yi sallama ya yake yi kala ya kulu haka za ya ce yana yin haka ya kulu haka za ai ya fa'alu haka za wa basada kafahu wato sai haka in suka yi sallama sai haka a aikace kenan A wa abu dawud wa tirmizi wa sahu abu dawud ya rawaito shi da tirmizi sai ya inganta shi kuma ka gani lafazin tirmizi da shi cewa yi a gani ko ya kulo haka za yushiru bi yadihi yushiru bi yadihi sai musu ishara da hannu ba gyaran murya ake ba in aka gyaran murya kuma wata Allah ba ta baci ba ta yi na'am sai ya ce huwa abu dawud da tirmidhi wa sahu wa an abi qatada radiyallahu anhu qala abu qatada al-ansari harith ibn rabi'i sunan shi kenan yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli manzan Allah ya kasance yana yin sallah wa huwa hamilun umamata binta zainab alhali yana dauke da umama diyar zainab a gani yana dauke da ita yana sallah sai ya sai ya rungume ta haka in zai yi sujada sai ya aje ta sai ya sujada in ya gama sujada zai tashi tsaye sai ya dauke ta tsaya da ita so in yaro yana kuka haka zaka iya rike shi haka in yaro karami ne ka rike shi kana yin sallah ko mace ce ta rike yaron haka a hannunta eh, tana sallah lokacin da ta yi rukuyi da shi za ta yi rukuyi an ta dago da gurkuyi za ta je sujada inda ba za ta yi sujada da shi ba sai ta ajiye shi sai ta yi sujada kafin ta gama sujada da yau zai ci gaba da kukan ba sai ta kuma a ɗauke shi haka za a yi har a gama sallah kuma wannan aikin da aka yi ba wani abu a ciki baya bata sallah fa idza sujada wada'aha wa iza qama hamalaha in yayi sujada in zai sujada sai aje ta in ya tashi zuwa raka ta gaba sai ya ɗauke ta muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito da wannan lafazi ka gani sai ce wali muslim muslim yana da ruwaya wa huwa ya umun nasa fil masjidi a gaba ma shi kaɗai yake masalla yana ma limanci da mutane yana jagorantar mutane a cikin masallaci Shi ya umu yana limanci a cikin masallaci wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uqtulu al aswadaini ku kashe bagake guda biyu fi salati a cikin sallah alhayyatu wal akrab maciji da kuma kunama mutum yana kana cikin sallah sai ga kunama za ta gita to sai ka kashe ta ba ba laifi kai dan tattaki ka matsa kusa da ita ka buge sai kuma ka dawo ka tsaya ka ci gaba da sallan ka ka dora in maciji ne ma haka sai dai da aikin ya yawa kun yi ta kokowa da macijin yayi nan kai nan yayi nan kai <laughs> kagan ya shige wani wuri cikin ɗakin kuma ba za ka zo ba <laughs> to za ka sai ka san yadda duk za ka yi ka abin da kaga sai ka yanke sallah kawai gaba daya don ya cige wani wuri ka ce bari ka gama sallah sannan ka nemo shi <laughs> sai nemo ga <laughs> Allah ke yi to dan aiki karami don ka kashe wannan ba komi akwai matsala ko ma ake shi daga abin na akwai matsala hmm. ko ni ma an taba kira na waje a ƙauye ne can wamba wajen bayan isha ne ma na zaune a kofar gida waje a kauye ne sai aka yaro ya rugo ya sheko a guje ya zo ya same ni sai ana kiran ka kashi ciki lafiya ce a kashi ko da na shiga na ga maciji a kofar ɗaki kuma a cikin ɗakin ga akwai yaro jariri a kan gado a ɗakin ciki da rumfa ne to a cikin rumfa falo din to akwai gado a falon to an sa yaro aka kai a ci fada shi yana bacci kuma ga maciji a bakin kofa ya kuma sai ya tsaya mun sha kofa sai nan na dai nan na dai dora kanshi a sama na ce to wannan maciji <laughs> za mu yi rigima da shi kenan wallahi ga ai da kyar aka na abu na nisa kawai nan dauko itace na wuri na jifa na auna shi amma ban same shi ba sai zama itace ta dake kofar itacen ya dake kofar sai ya shige ciki macijin kawai koma ciki eh ya shiga ƙarshen gadon kuma sai dai sauƙin abin gadon ba irin family bed din ba ne na kasa na katakon na irin na karfen nan ne mai spring irin dogon nan na da hmm. a yanzu ma yanzu suna su ake yi a ƙauyuka musamman kaje in kaje yankin katsinan nan yankin katsina da sauran ƙauyuka in kaje za ga shi ne duk amare da shi ake kai su gidan mazari a ƙauye su har yanzu suna yayin sa eh yawa daga nan fage ma na ga ana gyaggyara su sai a loda su a tafi da su Allah ruwan sarauta ok zai ringa maka haka <laughs> eh, wata ma da rumfa wallahi mai eh, rumfa wadai kuwa maganan ka baka ne ah, ai ba biyu katifa biyu ma <laughs> wai mu kuma an ce wai an ci gaba a birni don haka kauyanci ne wannan su yanzu ameriya da ita za ka yi ta daki kuma ana murna rayuwa simple rayuwa kawai ba matsala amma mun dauki dali eh sai dubai a je dubai a je waye da sauransu a nan da ma kaddon ma ba kowanne ba za a siya wai ci baya ne aka sai kowanne iri ma akwai na musamman a kyale-kyale da waye a yi gado na miliyan daya gado dai da za a kwanta a kai wai miliyan <laughs> kwanciya kawai za a kansa shi kenan miliyan daya Allah sauki hmm. aswa dai ne fil salatu alhaitu al'akarar ko maciji da kunama akwai arba'a a sahu ibn hibban hibban ya inganta shi ne sahihi babu cil, to hadisai suna nuna natsuwa a cikin sallah yana daga cikin sharuɗa ko irkan harkar natsuwa saboda kunawa da maciji inda ka ganshi ka gamsu a daki ba kashe su ba to ba ka samu natsuwa kuma a sallar taka kokari za ka yi farfar ka yi maza ka abin nan to haka ba natsuwa abin da ake so kuma ka samu cikakken natsuwa to aka baka dama ka kashe dan aikin da zaka yi nan babu komi bai taba sallar ka yara kamar yara in ka nuna ba su Eh. eh ba komai asashi. ya je da wuri inda ba haidan ba shi da hankali isasshen hankali ta yadda ana sallah zai fita daga cikin sahu to kaga wannan kan ba za a eh mene in ya shiga sai cap ya kama shi sai mai da shi ba inda yaro mai hankali ne bai kamata mai da shi ba ba sai dai yana jikin a jikin liman ne an fi so a samu manya masu masu masu ilimi don annabi cewa Min minkum ulul ulul ulul ulul nuha wal ahlam wato masu hankali